labari da dumudumunsa ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP, ya bayyana kaɗan daga rikicin da ke tattare da batun sauya sabon kuɗi tare da kuma yin wanzazzafafan kalamai dangane da cewa babu wani bankin da ya isa ya hana su kuɗaɗe a lokacin zaɓe wannan abu kawai talakawa su ake so a wahalar To masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsab. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai da ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zaran mun daura su. Ila kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne dai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lingu da sakota da kuma neman ku rahotanni da dumudumin su. To a halin yanzu dai sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NNPP wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa sabbin ka'idodin kuɗi na CBN da ke ganin zai shafi 'yan siyasa to wannan ba komai bane face bata lokaci. kwankwaso dai ya ce manyan 'yan siyasa kamar 'yan takarar shugaban ƙasa ko da sun mallaki banki ko kuma suna da wani kaso mai tsoka a bankunan ko kuma abokansu ne masu bankunan a ƙasar ya bayyana cewa duk wani adadi na kuɗi da suke bukata za su same shi kasancewa suke da su ba wai ƙasar ce take da su ba. ya kuma bayyana cewa babu wani banki da ke aiki a najeriya da ke ikon hannun ɗan siyasa kuɗi kawai duk wahalar da ake ciki akan talaka za ta ƙare kwankwasa dai ya bayyana waɗannan maganganu ne a shirin sunrise daily na gidan talabijin na channels a ranar alhamis biyu ga watan Fabrairu shekara ta 2023 wanda muke ciki inda a kalaman ɗan injiniya da rabi'u musa kwankwasa ke cewa Me zai sa 'yan Najeriya ta kakaba irin wannan kunci ga mutanen da dama da ke fama da wahala? Kwankwaso ya bayyana bukatar CBN ta ba da wadataccen wa'adi da zai ba ƙasa aiwatar da wannan manufa cikin tsanani kuma a cikin tsanaki da kuma mataki-mataki a bangare guda tattaunawar da aka yi da kwankwaso ta taɓo tafiyar siyasarsa da kuma batun tattaunawarsa da sauran jam'iyyun siyasa a ƙasar. haka zalika injiniya da rabi'u musa kwankwasa dai ya kara da cewa amma cbn tana tunanin cewa ta yi wannan abu ne domin ta ba su matsala da ya ce ko a jikin su wai an yakusi ka kausa wannan dai ba wani abu bane ba face kawai a gallazawa talakawa kuma ya kara da cewa dukkanin wannan abu dama kawai an yi shi ne domin a sa talakawa a cikin wahala da kuma kabil da kuma halin kakanika yi to haka zalika kuma dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar nnpp rabi'u musa kwankwaso daga ƙarshe ya gargaɗi 'yan najeriya da kada su kuskura su zaɓe bisa la'akari da ƙabilanci ko kuma addini tsohon gwamnan jihar kano ya shawarci masu zaɓe da su zaɓi mutumin da ya cancanta kuma mai nagarta kamar yadda ita kuma jaridar banga ta rawaito wannan rahoto kwankwaso wanda ya yi magana a garin ibadan a lokacin kamfen ɗinsa yayin wani taro na ƙungiyar ci gaban kudu maso yamma ta shirya injiniya da tarabi musa kwankwaso yana cewa bai kamata al'ummar najeriya su yi siyasar kabilanci da addini ba ku zaɓi nagartattun shugabanni kawai wasu mutanen ma ba su fahimci zahirin gaskiyar da ke ƙasa ba a yau ko wani ɗan najeriya na neman mafita ne babu wanda ke jiran makwabcinsa ko kuma wani shugaba ya ga hanya duk ɗan takarar jam'iyyar da ya fake da sunan ƙabilanci ko lamuran da suka shafi addini wannan jam'iyya ko ɗan takara a matakin ƙasa ya sha kai a zaben tun kafin ma a farga. abin da 'yan najeriya ke faɗi shine wa zai iya kare ƙasar nan a ɓangaren rashin tsaro ta ɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ababen more rayuwa da muke gani da yake sanarwa da jam'iyyar ta sabunta cewa fatan 'yan najeriya kwankwaso ya bayyana cewa waɗannan waɗanda suka fusata da halin da ake ciki na iya sauyin labarin a shekara ta 2023 ta hanyar zaɓarsa a matsayin shugaban ƙasa. Kwankwaso ya yi alkawarin kawo ƙarshen satar man fetur wanda ke yi wa tattalin arziki illa idan ya lashe zaɓe haka zalika a rahoton leadership kwankwaso ya ce shine ya fi cancanta ta wannan aiki inda ya ce aiki ne na ceto ƙasar daga mawuyacin halin da take ciki ba wai batun kabilanci, ko kuma addinin ba to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to masu sauraron mu anan ne muka mu karshen wani rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan tasha mai albarka na farko mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment